hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar Gombe Gombe State University inda muke haɗuwa domin karatu a yammaci na waɗannan ranaku na wannan wata mai albarka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu da ikhlasi ya sa ayyukan mu su zama karfafu a gurin muna karatu a cikin suratul hajj mun tsaya karatu da ya gabata aya ta 30 an sake aya ta 31 cikin suratul hajj insha Allah an turo tambayoyi kamar haka wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah sanan yayi addu'a addu'a mai yawa muna fata Allah ya karba mana addu'o'i sannan yace ya halatta mutum ya yi wa iyayensa da suka rasu addu'ar neman gafarar Allah a cikin sujjada na sallah kwarai ko ya halatta zai mutum zai nema wa iyayensa gafara yana sujjade a cikin sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa amma sujada ku himmatu sosai ku yi himma wajen addu'a a cikinta to mafificin addu'a kuwa ba abin da ya kai a ce mutum ya roƙawa iyayensa neman gafara Allah musamman lokacin da suke kan cikin kurbura ya fiye ba ku duniya da abin da yake cikinta yake idan ya halatta wani irin wani irin nau'in addu'a ya kamata ومن الدعاء لما مصد غفرا رب اغفرهما وارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وارحمهما ان كانا مؤمنين وزد في إيسانهما وإن كان غير ذلك اللهم تتجاوز عن سيئاتهما wannan sune zai ta yawaita addu'a da makamantan haka Allah subhanahu wataala ya samu dace wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama shi ma yace ana da tambayoyi guda biyu da tambayar ta farko mai juna biyu wato mace mai juna biyu wacce take ah, wacce take wata tara ya dace ta yi azumi ya dace ta yi azumin ramadana ko za ta iya ciyarwa ko ta biya bayan azumi mace mai juna idan ta ji za ta iya azumi da ta yi azumi wa an tasumu khairul lakum amma kana da dama idan akwai uzuri juna ya iya bata ba ta iya cin abinci ba ta iya kaza ko likitoci sun dora ta akan magunguna saboda yanayin jikin da wannan ya halatta ta ajiye azumi sannan magana mafi inganci shine za ta biya bayan rasuwa za ta ajiye azumi ba tare da ciyarwa ba sannan in an wato sha ruwa bayan sallah za ta biya wannan bayan ta samu lafiya kenan kila ta aihu daga baya ta tsarkaka za ta biya azumi ko da jifa jifa ne sannan tambayar sai ce idan za ta iya ciyarwa ya dace ta ciyar ai kana neman ka kuntsa kenan kana neman ka kutsa ai an riga an bada amsa da ta farko to yake a je ga ciyarwa saboda akwai kauli akwai kaulin da ake cewa mace mai juna za su sayarwa ne kawai ba ruwan su da biyan azumi a to magana mafi inganci da rinjaye malamai sai kai za ka bi malamai na kaji da yawa musamman malamai na baya bayan da ke rayuwa a zamanin yanzu a sun haƙiƙance kan cewa da yawa na sha ji malamai suna haƙiƙan cewa kan cewa mace kawai in suna da juna suke na kawai ka ajiye azumi ba tare da la'akari da yadda sahabbai suka tabbatu akan maganar fassarar ayar wa ala alladhina yuqiquna mu'minatu ta'amu za ta ciyar wannan kauli ne za ta ciyar ba tare da tabiya ba kauli ne a cikin kauluka guda uku amma shi ne na ƙasa a cikin kauluka wanda malaman ta fi jaya a kan tun daga sahabbai shi ne za ta ajiye azumi in har akwai uzurin ba za ta iya azumi ba ba kawai daga mutum ta tana da suna cikin da ta ajiye azumi ba kamar yadda wasu suke fatawa da haka kuma wasu suke aiki da haka da kawai suna da juna suke nan sai ta ajiye azumi dole dama ai azumi ko wanda ba shi da juna yana da akwai ɗaurina akwai wahala azumi don haka sai ta jure wahala amma ya kai matsayin da kwata mace ba za su iya azumi ba ko don launayin ta yana da ƙarfi ko kuma a akwai magunguna da aka ɗora ta a kai na kasa yanke wannan ya zama ko za su iya ajiye azumi ba ba kawai juna shi ke nan ba yawa ko da ciki ya kai wata tara wata tana iya yin azumi suna iya azumi yau gobe kuma aihuwa ce ka yi kun Allah da haka in za ka iya azumi juriyan wannan wahala ko ka yi azumi shi ne yake ba an ta sumu khairun lahu dan tambayar ka ta biyu kuma ka kutsa ne cikin neman a faɗi an san tambayar farko to tunda ka ciwo aiki ka bari a bar a baka ansa to wallahi wa'ala Ah, wannan ko bayan ya yi sallama ah, ya ce yana ƙaunar malam saboda Allah a habbaka Allah allazi a habbaka na fi wa jama'ana Allah bi rahmatihi fi dari karamati innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh yace yana roƙon malam ya faɗakar da iyaye da matasa maza da mata akan bidiyo'i da aka aka shige aka shigo da su cikin harkar aure wanda hakan ya sa aure ya yi tsada wato aure ya yi tsada sosai eh, wannan idan akwai a bidiyoyi waɗanda suke sa aure ya tsada wani abu daban su ne na amma kamar taya wa mata kaya za a yi aure wani ba bidi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taya wa fatima yassa da zai aurar da ita ga ali bin abi talib kalin sa radiyallahu ta'ala ya taya mata kaya ya biya sadaki ya yi abin eh, don haka wannan shi ba bidi ba ne amma misali eh, wasu abubuwa da ake shigowa da su wanda ba su zamanto ah, suna cikin tsari na shari'a ba an ce bid'a shine a shigo da abu wanda ake tsammanin ladarin an yi shi, kuma shine bid'a to amma in yace ni inda cewa kai misali an shigo da wasu al'adu to an shigo da wasu al'adu wanda wannan al'adun ko da su ko ba su aure ba matsala wannan sai arabi arabi al'adu ne ko kuma a daina yin al'adu a yi tsantsan abin da ya dace shari'a ta tanada musamman in al'adun suna ƙara tsadan aure kaga ya kamata a ce an kawar da al'adu an tsaya a kan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a cewa abu bid'a sai abin da aka yi shi aka rataya ya shiga addini cewa in an yi shi akwai lada wannan shine bid'a yace wata addu'a mutum zai yi yayin sujudu yayin sujudu shukuri da sujudu tilawa sujudu shukuri malamai suka ce addu'a da zai yi shine ya ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la aqalla sau uku kuma yana iya sajada da bi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqahu wa basarahu بحوله وقوته فتبارك الله احسن khaliqin wannan ita addu'ar sujudu tilawa kenan suka ce ana iya yin ta sujudu shukr kuma yana iya tsarawa da cewa Allah ya dawo masa da wannan ni'ima da ta sa har yayin sujada haka wannan shine sujudu shukur za a subhana rabbiyal a'la sujudu tilawa in mutum ya sujada yana cewa sajada wanda hiya billazi khalaqahu wa sawwarahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته allahu الله أحسن الخالقين wannan ko bayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi sannan ya ce malam yana son bayani yadda ake neman aure a shari'a kuma ke gama ta zai bincika ya tambayi mahaifinta izini ana so yi magana da ita na neman aure saboda kila ba a sani ba ko mahaifinta ya kulla wata magana da da wani a kanta don haka idan ya tambayi mahaifinta neman izini neman wato yaddanta in mahaifi ya ba shi izini ba shi kenan sai ya je nemi yaddanta ya nemi yaddanta shi kenan in kuma dama mahaifinta ake kawai ya ba shi izini kuma ce an tabbatar da ya ba shi aurenta shi kenan ta zama matar saura a yi ilani sanarwa mutane su shaida cewa ta zama matar amma idan zai iya magana da ita kaɗan ba na wucewa da neman aure ko ya shiga kuma in ƙaramar yarinya ce wacce ba ta taɓa aure ba ana zai iya tambayanta waye aminin mahaifinta ko kuma ina ne gidansu ko kuma yaya yaushe ake samun mahaifinta wannan tambayoyin da za ta bashi don ya samu shirin da zai akan haka ya halatta gare shi zai iya wannan amma in mata ta suke babba wanda ta tsaye auren ko zai iya magana da ita da bijiro da kansa cewa yana buƙatar auren saboda ita yawancin iyaye ma sukan lura ne kawai da cewa ta yarda ko bata yarda ba amma wacce wacce ba auren ruwan karama ita wannan akan wato auren ta yana rataye da hannun iyayen ta za su iya juyawa za su iya abin mafiya yawan lokaci in ba tun farko sun ta ta kama gabanta ba wallahu ta'ala alam kamar yadda ummu salma radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je gurin ta ne kawai ta bijiro da kansa don haka idan mace babba wacce ta ta san rayuwar aure to mutum zai iya bijiro da kansa gare ta ko ta hanyar zuwa da kansa ko ta hanyar aikawa ko makamantan haka wallahu ta'ala alam idan har ta yarda sun amince to nan ma sai an koma gurin iyayenta ko waliyanta wajen tabbatar da maganan aure wannan shi ma bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce mutum ne yana tare da matansa sai suka samu saɓani tsakaninsu sai ce wa kowace ta tafi gidansu kuma in sun gama idda kowace ta yi aurenta kuma bai furta kalman kafi ba shin hakan yana nuna shin hakan yana shin hakan yana nuna sun saku ne a kenan wannan suna irin ansoshin da ba ma iya ba da ansos a nan yanzu shi ya san me ya kulla yanzu kawai yana jiran kalma ɗaya ne daga nan kalmar mu kuma za ta iya halatta masa haram ko haramta masa halal a ce za su ba za a yi ta ba Allah ta'ala wannan tambaya ce da sai ka samu mutum ya ba ka lokaci ya san abun da ake ciki waliyansu da waliyan da wakilan da ko da kai an abu na dan mutane suna daukan aure a zuwa na kuma komai ko ana yi a aure abun ba na wasa bane ne manyan malamai ni karami amma jiri ne ma gaskiya yawa Allah ta'ala aina wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi ya ce malam mutum ne wankan ƙarfi ya kama shi sai ya yi wanka yadda ya saba da soso da sabulu shin ya yi tsarki ko dai ai a nan da wani wasallam ya koyar da yadda ake wanka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai wanka tare da shi daban-daban Aisha radiyallahu ta'ala mai Maimuna radiyallahu ta'ala anha Hafsa radiyallahu ta'ala anha duk waɗannan sun yi wanka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban don su koyo yadda yake wanka su da yawa jama'a idan ka dole sai ka je gurin malamai sun ga maka yadda ake wankan alfi ba haka kawai ka yi yadda ka ga dama shi kenan ba addinin musulunci ba yadda aka ga dama ake yi ba, sai ka je wurin malamai ka tambaye su a unguwa su nuna maka yadda ake wankan alfi kada kake zuwa kasuwa kana kirga kuɗi wa ake sai eh, wani sarki ne da kake tsammani eh, za ka tambaye ka yanzu ta yadda kake so yanzu ya yi tun jiya aka tura takardar ba yanzu kana ta salloli a wannan tsakanin su kuma baka san yadda a yi kane ana sakaci da sosai abu a an da alayi sama a yi jikin mutane sai su tsallake a zo kuma a kirki ana musu da mutane alhali ga abubuwa na mabade wanda ya zama wa'an jiki sai mutum ya sani amma bai sani ba to a koma gurin malamai ka je gurin malaman fiqh malami a unguwar ku ka same shi ya kura maka wanka insha Allah ta'ala wallahu alam sanai ce tambayar ta gaba daidai ne hukuncin wanda bai yi wanka ba har alfijir ya keto shin zai dau azumi eh, zai dau azumi ba tare da yayi wanka ba a kuma ya wayi gari ba tare da yayi wanka ba Ah, ko kuma zai iya shafan azumin zai ba zai shafi ingancin azuminsa ba kaga duka wannan dama shi ne mai tambayar farko shi ne mai tambaya saboda haka eh, malam mai wannan tambaya dole ba ka nemi lokacin zuwa wurin malamai a anguwar ka san addini awwal ma yajibu ala al-mukallaf tasdiru imani kuma ma'rifatu ma yaslubi dole sai ka san ba da zai zai maka alwala ba da zai maka sallah ba wanda zai maka wani mutum ba sai ka je ka ruwa ka san in dai kana son ka dalilin Allah lafiya to wato da aka irin wannan dole mutum in yayi irin wannan tambayar sai ka ga ba a karatu ko kuma shi dai baya karatu dole ne ka rinka karatu saboda ba a sai ka don kowa da ka san wannan abubuwan dole Allah ta mu zai don haka idan mutum ya waye ya san wannan tambayar da yawa ku sake turo irin wannan tambayar don ba ma gane mutane ne ba kan kora ta ko tafsiri ba za ba ta biyo sai ka ko tsohon ka saboda haka idan mutum ya wayi gari da janaba babu wani matsala a cikin azumi yau mutum zai iya tashi da janaba bai yi wanka ba ya tashi da azumi janaba ta faru cikin dare amma bai yi wanka ba har ya tashi da janaba an kira sallar asuba sallah da tashi ba na alfijir ya ce to sai ya yi wanka ya ce ya masallaci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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق Allah subhanahu wa ta'ala da yake fajita ni gun rijisa min al-awsani wajita ni gun qawla zuwa ko nisanci bautar gumaka ko nisanci magana da aka shata aka faɗa fa a lillahi ku zama to ku rike ne kakkiyar hanya kuna miƙe kai tsaye lillahi domin Allah gaira mushriki na bihi ba tare da kuna haɗa Allah da wani cikin bauta ma'ana ku zama to mukulisi na lillahi fa a lillahi kuna masu keɓe addini ga Allah duk abin da mutum zai ya zama yana ƙoƙarin ikhlas ya yi domin Allah kada sai rika abubuwa don a yaba ko don a ce ya yi ko don kaza ko don mutane mutum abin da zai yi ya yi domin Allah musamman abubuwa na ibada da abubuwa da ke kaunar lalata in yi to a yi domin Allah zaira mushriki da shi kar ku zama sun kuna tarayya da Allah abin da za ku yi domin Allah ko ku kuna yi wai don wani ma suna ƙaunar ladar ta ko yabon ku ko wani Allah ce wa mai shirki na duk wanda ya haɗa Allah da wani aka Allah ma harra min samari. kai ka ce ya tilo ne da su kuso daga can sama wata abubuwan ƙwayo sun ɗaya su koke daga can sama ne bauta mu yi zai fi masalin sahih ko kuma iska ta kaɗa shi da tafi da shi wani nesa haka tsakanin sa wato irin wannan bala'i da zai da kuma a rasa ma ina ya fada maka wanda ya aiki ya haɗa Allah da wani aikin da yake don haka a guji shirka domin a samu lada a gurin Allah Allah baya karban aiki in an haɗa shi da wani aiki Allah ya ba mu ikon islam na'am ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق الله سبحانه وتعالى في ذلك yadda bayanin yake waɗannan bayanai da Allah subhanahu wata'ala yake na tabbatar da tauhidi da Allah to a sani bayanin shine wa man yu'awwil sha'a'ir Allah wanda bi ya girmama sha'a'ir Allah duka abu da alama da aka yi shi domin Allah ko aka ba da na Allah ne kamar yadda a jiya an karanta wa man yu'awwil hurumatin lahi sai muka fassara sha'a'ir Allah a wurin hurumatin lahi kurmatin lahi wani abu kurmatin lahi wanda ya girmama turman Allah ma'ana ya nisanci abin da Allah ya hana ya aikata abin da Allah ya umarni shine wani abu kurmatin lahi amma a jiya da muna fassara ina fassarawa sai na yi kuskure na ce wa man yu azim hurumatin lahi sai na ɗauko fassara, wa man yu azim sha'iran lahi na ɗaura a gurin hurumatin lahi cikin gaggawa. Daga haƙiƙanin fassaran can wa man yu azim hurumatin lahi shi ne wanda zai ya girmama alhurman Allah ta hanyar bin abin da Allah ya aiki ya yi umarni da shi da nisantar abin da Allah ya hana shi ne wani abu kurmatin da nan kuma wani abu sha'a'ir Allah wanda zai girmama sha'a'ir Allah su ne ababen ababen da suka zama da ake sha'ira kuma misali shi alama abin da aka ya shi ya zamanto na Allah ne da an gan an ga kayan Allah to shine ne irin dabbobin hadaya kamar raƙumi wanda aka yi masa alama ta cewa shi hadaya ne ko kuma rahura da tumaki da raƙuma da shanu wanda aka keɓe su domin layya to wanda ya girmama wannan ta hanyar malamai suka ce kiwata su su koshi da kula da lafiyarsu ta inna hannun taɓa wannan yana da cikin wato takwa a cikin zukata wato masu kyakkyawan zuciya masu tsoron Allah a zuci su ne suke iya girmama sha'a'irullah mutum da yake ke rago ya rinka ciyar da shi don zai layya da shi ba don kawai don ya samu ƙaton rago mai nama mai kike mai mai ya yi sadaka da shi domin Allah ko kuma yi wa saniya haka ko yi wa raƙumi haka shi ne wannan yana nuna min taqwal qulub yana daga cikin zukata masu tsananin tsoron Allah su ne masu girma Allah ce da kun fi hana na fi ila ajalin musamman gare ku cikin dabbobin ni'ima manafi'u za ku iya amfani ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci na Shi ne misali in mutum ya sayi raƙumi zai yi layya da shi to in yana kura shi yana tafiya ya halatta gare shi ya hau bayan raƙumi Zaka sallallahu alaihi sallam ya ga wani ya tsaye da kuma yana tafiya da shi a matsayin hadiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kaumana kana cikin wahala ya rasulullah ai hadiya ne na ba da shi hadiya ga Allah subhanahu wataala yace an babu da ka hau iya bukatanka to ma'ana idan aka ce wannan saniyar ta layyace ko wannan rakumin na layyace, ko kuma na hadiya ne ya halatta za a iya amfani da shi kafin ranar sokewa ta yi kuma tatsi nono a yi amfani da shi su sun ɗauka in aka ce hadiya ne to ko tatsan nonon mai ita ba zai kawai ya ba da ita ga Allah ba zai sake amfani da ita ba shi ne sai Allah da saukar da sauƙi gare su shi ke da kun fi ha malafi'u ila ajalin musamman gare ku za ku iya amfani da waɗannan dabbobi ta hanyar hawa ko ɗora musu kaya ko kuma tatsan nonon su ko wani abu wanda zai zama amfani ne gare idan ila ajalin musamman zuwa ta wani lokaci wanda aka ambata kafin ranar soke su kuma mahilluha ila bait da aqiq sannan gurin soke su ne a kai su wato sansanin ɗakin ka'aba inda ake sokewa domin alabawa miskinan harari naman nasu na ولكل أمة جعلنا منسكا يذكروا حكم الله على ما رزقهم من فهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا غفر الله وزلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا قوة الأمر تشوي تنكا في الأمر عن محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا منسكا من سينا مكا واتو يمكا جبوبي ومن الله واتو وتفسر أو تفسر كما جعلنا منسكا من سينا عيدا واتو عيد واتو تعوي سيئي قوة الأمر عن متاسك wani kauli kuma wani kulli ummatin ja'alna fansakan kowace al'umma mun sanya mata nufi a makka ma'ana shi ne wurin nufi wato shi ne aikin ibadan hajji ko umra kowace al'umma da cuce haka aka yi mata وفليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام Allah ya sanya wa kowace al'umma hankali duk ambaci sunan Allah bisa abin da ya azurta su da shi na bahimatul al'am ma'ana in an zo yanka a ce bismillah Allahu akbar wannan ambaton Allah aka samu duk duniya kowa ya yanka hadiya ko ya soke hadiya ko ya yanka lahiya duk duniya duk musulmi da yi wannan abin da zai faɗa a kan dabbarsa bismillah Allahu akbar za ka ga wani yana nuna an ambaci sunan Allah da yawa an girmama Allah da yawa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kowace al'umma ita ma an sanya mata yanka wato su yanka ta hanyar ambaton Allah da kabbara Allah ma'ana girmama Allah ta hanyar cewa Allahu akbar Allah ta fa ilahukum ilahun wahid ubangiji ku abun bautar ku shine abun bauta guda daya kowace al'umma an sanya mata wannan ka'ida ta yanka da sunan Allah ku sani ya kuwa zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ku da al'ummi da suka shuɗe kafin ku fa ku ilahun wahid abun bautar ku shine abun bauta guda ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala falahu asli wato ku yi kauya zuwa ga Allah shi kadai kar fada shi da Allah ya bashirin mukhlisin kai wa al-mukhlisin ay al-mutawafiqina masu kaskantar da kai kai musu albishi su ne masu neman yardar Allah cikin duk abin da suke yi su ne al-mukhlisina kai musu albishir da shiga aljanna suwaye al-mukhlisin sai Allah ya fara bayani akan su ne allazina idza dhukira Allah su ne waɗanda in an ambaci Allah wajen da kulubu zukatan suna girgiza su ji girman Allah su gane girman Allah su yarda da Allah kuma yarda da girman Allah wasabirina ala ma asabahum su ne ko masu haƙuri ala ma asabahum akan abin da ya shafe su na musibi kowa yana iya samun jarrabawa a rayuwa sai ka ga an samu jarrabawa a harkar kasuwarsa wani ya samu jarrabawa a harkar lafiyarsa wani ya samu jaraba a harkan iyalansa wani ya samu jaraba a harkan ƴaƴansa wani ya samu a tsakaninsa da iyayensa wani ya samu jaraba a wurin aiki wani ya samu jaraba a cikin sana'arsa kowa da irin jarabawan da yake samu amma su al-muslimina su ne wasabirina ala ma asabahum masu haƙuri akan abin da ya same su duk abin da ya samu mutum na jarabawa ya kamata ya yi haƙuri ya jajirce ya zama jarumi wajen dogaro da Allah ai mutum kawai daga an samu jarabawa ko talauci ko wani abu ya ce shi kenan ya kare duniyar ma ba ta su bace shi kan ma kaza ne ta wasu maganganu waɗanda suke da su babu yardar Allah ya dace duk inda mutum musulmi yake mai imani akwai jarumta tattare da shi wani sai za a jarrabi mutum da rashin waɗanda suke na kusa da shi a ce ɗansa ko mahaifinsa ko iyalinsa ko wansa ko ƙarinsa haka iyalinsa ko yaushe ana iya jarraba mutum duk irin jarraba da ta zo mutum ana so ya zama jarumi tsayayye kan wannan jarrabawa Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ikon hakuri akan kowace irin jarrabawa Allah kuma ba mu ikon jarrabawa da za mu iya jure mata musabihina alama a asaba ko wata jarrabawa idan ta zo mutum ba zai iya jurewa ba kuma ya fada cikin shi ba Allah ya kiyaye masu hakuri akan abin da ya same su na musiba wal muqimi sara kuma masu tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi duk abin da ka samu na arziki a gurin Allah to ka ɗau ɗan wani abu daidai ga gurin yadda za ka iya ka bayar sadaka ka fara ko daga na kusa da kai ko kuma wanda ke aminanta ko makwabta ko kuma wasu bayan Allah akwai miskinai abin al'akarar fal'akarar idan akwai miskinai mabukata kuma a cikin dangin ka ne to in ka bayar ka samu ladari ka sadar da zumunci sannan kuma ka yi amina abin da baka da shi ko da mutane suna tsammanin kana da shi wannan ba ruwanka amma abin da kake da shi duk da ka samu to ka samu ka zama ko ka kasance wani abu cikin abin da kake da shi ka abin da za ka yi na insani makusantanka a'a wasu mabukata a nesa ne ko a kusa yi iya abin da za ka yi kuma ka yi shi domin Allah ba ruwanka da tunani yanzu na bayar da da kana da tunanin kaza ko tunanin kaza a'a kullum in za ka yi sadaka ko kokarin ka ne da ita domin Allah kuma siyasa kake yi siyasar ita daban ka yi wanne da wasu in an zo fagen siyasa kai ka san yadda za ka yi amma sadakar ka duk da za ka yi to ka tabbata ka yi ta domin Allah in ta yi ka buya ka bayar in ta yi ka yi kaza in ta yi ka yi kaza kar ka zama ka kasa bambance tsakanin sadaka da za ka nemi na danta a gurin Allah da wasu abubuwa ko na harkoki a rayuwar duniya shi na mu yanzu kullum mu ke yi wannan wa mimma razaqnahum yunfiqun suna cewa daga abin da muka ta daga cikin musibu yau bawan Allah mara Ahmad Musa Alarama aka aiko cewa ɗansa ɗan cikinsa fara za ta kabidihi Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa Usama da ya fara karatu a cikin wannan jami'ar Allah ya zata da tafiya jami'ar Madina sai rashin lafiya yau kwana ya tsare za ka Allah kadara ta za a binne shi insha Allah baƙe wato baƙe inda aka binne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka rasuwa a Madina insha Allah ga mu'mini alkhairi da shi mataki ne mahaifin alkur'ani muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa sai kuma mahaifa da iyaye su kuma Allah ya ba su hakuri juriya da wannan jarraba da suka samu don ka wasu kabili na alama a samu masu hakuri akan abin da ya same su na musibu kala kala wanda zai sha'awan cewa ɗansa ya gama karatu ya dawo shi ya zama malami to Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe shi Allah ya kishi son sa na والهدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك فخرناها لكم لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى والبدن راقما حديث رنجاي ما فسرا وصفك راقما راقما لشانه ita ma bujin tabiya ana ce mata bujina a bisa kauli kashin malamai tun daga tabi'ai da makamantansu amma kai tsaye albujina raƙuma ne shi ana shigar da tabiya ma cikin raƙuma a ambace ka albujina kashin malamai sun tafi akan haka haka Allah ya ce wal bujina raƙuma su ne waɗanda mutum bakwai suke iya haɗuwa su yanka su a matsayin layya ko hadaya da an shigar da saniya saniya ma ana iya mutum bakwai su haɗa kuɗi su sayi saniya ɗaya ko guzuri ɗaya ko saniya ta mace ko raƙuni ko raƙuma da nufin yin lanyar ko hadaya wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo su bakwai badana kenan mutum bakwai suna iya haɗuwa akan badana kuma su haɗa kuɗi su saya amma ka ga rago ba a haɗa kuɗi a saya sai mutum in yanka nasa ne shi kaɗai shi kaɗai zai sayi ragon sai dai in wani ne kawai ta sai taimake shi ba da kuɗi da zai cikata sai ba wa mutum cikasu. ya ba shi cika tuka idan ya siya rago da wanda aka ba shi kasu ne ba su biyu amma saniya da raƙun ana iya haɗaka wato mutum bakwai kar ya wuce mutum bakwai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar to Allah yake wal budina na kuma ja'alna lakum ja'alnaha lakum min shi'a'irillah mun sanya muku su su zaman tsohon min daga alamomi ne da suke tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ana sanya su zamanto alama ne na cewa hadiya ne ga Allah ko kuma layya ne ga Allah Allah ce da kun fiha khair gare ku cikin su akwai alkhairi za ku haura ku za ku dora musu kaya za ku dora wa shanu kaya za ku yi guda ku yi shuka sannan a lokaci guda kuma za ku yi amfani da su a matsayin hadiya ko layya ko za ku ci naman sannan za ku sha nono التي فاذكروا فاذكروا اسم الله عليها ثواب ku ambaci sunan Allah a kansu hawa lokacin da kuka ɗaure ƙafansu na gaba na hagu kuna ƙoƙarin ɗaɗɗaure su za ku soke su shi ne ma'anar sawa lokacin da aka ɗaure ƙafan gaba na hagu ma'ana idan an zo yanka dabbar lalle ko haliya ko raƙumi ko rago ƙafan da aka fi son a fara kawo igiya shi ne kafar gaba kuma na hagu sannan daga baya a hahar da sauran to shi ne sawa wasu malamai suka ce sawa ana iya karanta da sawa suna ma'ana sawa ku ambaci sunan Allah a kan suna takattu domin Allah babu shirka a ciki wajen yanka su Allah ta fa'iza wata ba durubuha idan kuka soke raƙuma ko kuka yanka saniya Wata wajabat dunubuha suka faɗi da aka soke raƙon za ka samu ana ɗaure shi da ƙyar ana shan fama har azu wanda zai soke shi a tseta Ba misali irin ƙasashen saudiya inda su suna da injina kala-kala na sa raƙumi nan da nan a ɗaure shi ba tare da an sha wahala ba a nan ne muke yin abun manuwal a mafi yawan lokuta wato shi ta tsarko idan aka kora raƙumi da an yi sa'a ya kama wannan hanyar shi kenan yana cikin tafiya kawai sai ya ji shi turur ya tafi kawai sai ga kafafuwansa an harɗe su shi kenan yana zuwa daidai wani wuri shi kenan sai ya ji kayansa ma an harɗe shi sai kawai ya bar wa inda zai za a soke ni kawai a fili ba wani zamani shi ko mai sokewa yana can yana jira kawai inji ya iso da shi yana iso da shi kawai tak ya soke shi kenan. Haka a nan Eh, eh, eh, a yanka irin da manuwar ne alƙur'ani ke bayyanawa a lokacin da yanzu ba a samu ci gaba ake ta bayyana a wato ake yin su cikin sauƙi Allah subhanahu wataala ce fa idza wajabat dhunubuha a duk lokacin da ta cikin jikinta mana an soke ta ta fadi wasu malamai su ka fassara fa idza wajabat dhunubuha idan aka soke ta fa matat ta kare ta zuwa kamar misali rago ko tinkiya ko akuya ko doyi Ko kuma an yanka su wajabar dunubuwa suka gama murƙe murƙen su ikira su kallafa shine wajabar dunubuwa to in sun gama wannan a kulubinha to sai ku kai da ku gyara ku kuma ku ci daga wannan nama a nan kam ya halatta gare ma'ana an soke yadda shari'a ta tanada ko an yanka yadda shari'a ta tanada har sun gama mutum da za su sun mutu sun gama shi kenan a wannan lokaci kwakwalu ne na Allah ta tafi daga wannan naman nan wa afa'ibul qani'a wal mu'tar wannan kuma ku ciyar da qani'a wanda ya shiru a gida ni na san wani yayin sa ko ban je ba ma dai na san ya san dai Kuma kada ya ji ne qani'a yana gidansa sai kawai a kwakwa ta koma ko a yi sanawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shi ne an ce ni abu na a kawo maka kaga shi ke dama ya san an san da shi ba sai ya je ba alƙani a kenan biyu da ke da ba zai je ana wawa da shi ba alƙani'a ko ya koi an ya gama yanka abin ya ce wannan yanka wannan wannan namun sa yau ba kwamitina ne ta kawo maka ce oh ka ji kenan alhamdulillah Allah ya saka da alheri ko ba ka ji ba ya ya ya sun yadda zai yi aiki saboda haka wa alƙani'a akwai kuma al-mu'tar al-mu'tar shine wanda sai yanzu ya leka za a yanka shi ya tsaya shine al-mu'tar kan addu'a ce yana cikin eh zai dan shigo daga gate ya a sai kuma? a ah, za mu je abu nan mun daure ku zai kokari ku fede mana yana gefe amma wutar ke mu yana nan dai na dan zagayawa bai ce a bani ba amma kuma kai ma ka san ka baki kawai wanda shine al-mu'tar wa wa mun qani'a wal mu'tar qani'a ma aika masa har gida Yawwa, al-mu'tar wanda ya zagayo yana ta zagayawa a juma'a shine Allah subhanahu wa ta'ala ya haƙi mutani aw al-mu'tar ko wanda bayar da Allah ya masa wani shi al-mu'tar da shi ko ya ba ba ba wani nauyi yawa ya zagaya wallahi kamar wani ma sai ya wace wallahi honorable kamar yawa ko dole honorable ya bayar su haka su haka akwai al-mu'tar ko kuma al-qani Allah ya kazalika tasarna hada haka nan dai muka hore muku innan dabbobi masu girman jiki kuma inda ba don horewar Allah ba wanda ya tsaye in ya murɗi, ya tsaya wanda ya tsaye saniya ka wa ƙahon da take da shi waye ake zo ku tsaye ta amma ta ga da dabara an zagaya da igiya an yi mai karuwa ana loda su ana loda su har a loda su a cikin trailer da su Allah ka zalika sassarna hada kuma horewa ce ta Allah wai doki kaga an masa ado mai shi yana shafa shi cikin abu da kuma haka in ya gina shi za ka ga yana zuwa kusa shi duka wannan sassar na halatu haka nan kuka hore da shi ku gode wa Allah bisa wannan hore duk ko ka za ce in ba Allah ya hore mana wallahi zan kai kama wannan amma sai da dan adam Allah ya hore masa balle raƙum da saniya da kamun ke shi Allah ta kazalika sakharna halatu haka nan dai muka hore shi gare la'allakum tashkuruna ko za ku gode wa Allah ka zo ka yanka saniya a yanka a ɗaure ta a yadda ita ka zo ka yanka lafiya lafiya har ka yanka sakiya haka wata gode wa Allah da Allah ya gode maka wannan dama shi ne Allah ya ce ka zalika sassarna halakun la'ayyar musulmi Allah ya ba mu yi gode wa iman na'am لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله أقوامكم كذلك فخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله سبحانه وتعالى تسلم duk girman raƙumi da mutum ya soke a matsayin hadiya ko layya ko duk girman ko rago ko kinkiya waɗannan da bai masu al'amu duk girman su da ƙoshin su sani in kun yanka su na kan wani abu ne a wurin Allah don Allah ke nan yana da Allah halittu Allah kan Allah naman dabbobin da aka yanka wajen hadiya ko aka soke wajen hadiya ko aka yanka wajen layya kan Allah naman su kan Allah ba kaman gumaka sai an yanka sai a jingina naman a jikin ba a'a nan yana da Allah halittu wala dimaruha Allah subhanahu wataala jini bai kan Allah sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wa inna dama jinin layya ko hadaya idan aka yanka ko da muke ce ba ya yanka layyansa kafin jinin ya fara iga a ƙasa sai ya iga a wani jini na musamman a gurin Allah don tabbatar da yardar Allah inda mutum ya yanka da wurin Allah amma wani a jinin ya je kamar yadda ake watsa wa gumaka wannan jinin a sai na da ruwa Allah ya kullu ma wala dima'uha walakin ya taqwa minku tsoron allan da ya sa kuka yanka wannan katon rago ko katon bujiri ko katon rago kuka soke shi domin Allah ta hanyar tsoron Allah kuma kun ba da shi domin Allah wannan shine kiristan Allah ma'ana kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa cikin hadisi inna Allah la yanzuru ila suwarikum Wala ولا إلى أجسادكم وأجسامكم ولكن ila إلى ما في إلى قلوبكم وعملكم هو أعمالكم Allah subhanahu wa ta'ala bai dubi zuwa ga wai yaya jikin ku yake ko yaya namun wanda kai yanka yake a'a Allah yana dubi ne zuwa ga zukatan ku da kuma ayyukan saboda idan zukatan ku suka zama kyawawa suka cika da ikhlasi ne kuke domin Allah sannan kuma kuka yi aiki aiki irin yadda Allah yake a yi to wannan shine Allah yake bada lada a kansa لك ولكن يناله تقوى منكم Allah ta kazalika sakharaha la haka nan dai Allah ya hore waɗannan dabbobi gare su bi tukabbiru Allah ala ma hadaku dan ku kabbaroni ku kabbara ku girmama Allah bisa shiyar wanda yayi muku na laifi da ran da kuke yanke hadiya ko kuke soke layya ko kuke soke hadiya da kwanaki uku bayan su kwanaki ne na ambaton Allah ayyamu tashri ayyamu akli wa shurbi wa dhikri lillah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ranar layya ana kabbarori washe gari ana kabbarori washe gari ana kabbarori washe gari ana kabbarori har sai an yi kwana bayan sallah ana kabbarori shine Allah ke kazalika sakkara halaku litukabbiru Allah ala ma halaku. Allah ke bashirin muhsinin Allah ce ki albishir ga almuhsinina masu kyautata aikin su wurin Allah sai musu albishir da gidan aljanna Allah ya samu na إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب من إن الله لا يحب كل خوان كفور الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا lalle Allah yudafi'u yana tunkurewa ayin da zina amuru da mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah Allah yana tunkure musu dubu kala kala wasu zaka da aikin su kawai sharri da sihiri da tsafi a rayuwar wani amma matuƙar mutum yana azka yana dogaro ga Allah yana ayyukansa na alkhairi tsakaninsa da ubangiji kana ta inna Allah yadafi'u an alladhina amanu lalle Allah yana tunkurewa ga waɗanda suke imani da Allah ai ba don haka da tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gama da shi da sihiri sun gama da shi da tsafi kai da sun gama da shi ta hanyar kashewa ido da ido amma ina inna Allah yadafi'u an alladhina amanu haka nan duk mumini a inda yake bai rasa makiya da wasu abubuwa na musibu da wasu abubuwa kala kala waɗanda za su iya taɓa kawo masa tangarɗa a rayuwa amma ina Allah subhanahu wa ta'ala yana kariya yana tunkuɗe musibu yana tunkuɗe bala'ai yana tunkuɗe abubuwa daban-daban na matsaloli kan da dina amanu waɗanda suka imani duk wanda ya zama mutum wanda ya zama yana samun ni'ima ko yana cikin ni'ima to bai iya rasa wasu abubuwa na musibu wanda suke iya tunkaro shi amma Allah subhanahu wataala yana tinka yana tinka su yana kare su yana tunkuɗe su za ka zuwa samu muni za ka Allah kullum a tsaye shi shi yasa muni kullum ya dage da yawaita alka ya dage da tasir wato tasirat samun kariya da ababen da suke bada kariya da izinin Allah ya dage da yin dare da rana safiya da maraice ambaton Allah safiya da maraice addu'o'in safiya da maraice sadakoki yin sadaka gwargwaron abu da ya samu da mutum ya samu dama ya yi sadaka sadaka maganin musiba har an biya bahaushe sadaka tana su tana tura fitintinu da bala'i da musibu da izinin Allah sai ka mutum ya yawaita yin wannan ya yawaita ciyarwa fi lilla ya yawaita ba da sadakoki iya abin da Allah ya goye ba inna Allah lalle Allah la yuhibbu kulla kawani kafur Allah bai san duk ne yawan haƙinci ma'ana inna Allah ya dace an da zina amuru wanda kake tare da shi ne sai ya halince Allah bai son mai yawan halince mutumin da kuke tare kuke kasuwanci tare in ba a yi sa'a ba shi dan yarin jaye shi ya halince da kasuwanci mutumin da kuke gurin aiki tare kuke mu'amala tare musamman wannan zamani namu da imani da ya karanci tauhidi ya karanci mutane sun koma shirka sai wanda Allah ya kare a siyasa shirka a kasuwanci shirka a wurin aiki shirka a sana'o'i shirka neman mulki shirka neman jari shirka kai muna cikin matsala shirka ya yi yawa tauhidi ya yi karanci aƙida ta yi karanci daga mutu ya ce zai dan motsa dan yana sai dan samu wurin sosai a cikin sai ka tsaya ba ma'ana sai ka shiga shirka ba Allah ya kiyaye ko da ka wajibi ne a tsaya a tsaya kai daka akan tauhidi mutane yawanci a aƙida ta wargaje an lalace akan duniya da son duniya a kan abin da bai taka kara ya kaya ba yau ne yawanci ne wai kawai wancan ya samu kaza wancan da shi ake wancan ana yawan masa magana wani ne mulki kawai yana yawan wani magana shi ne shi ma ya zama amma ya masa wani suna shiri da wani to shi ke masu ya yi kaza wani bawan Allah za ki ga wani a dalilin kasuwanci uwa ne uba ɗaya ana zargin uwa ya yi wa kani tsiri. kowa ɗin uwa ɗaya wai bai gama yayi su a ya yayi su ga yayi su sai wani suka tafi gurin wancan don su saba da kikanin da su da ina gudatar ɗin kawai da yanzu ya buɗe shago sai da kawai ya wuce na hantsi lokacin da ake bijowa lokacin yake rujewa sai ta yi sai ta gida sai da ya kwanta kura ɗaya yana zargin wani ana zargin wansa ya rufe wani shi ne musulmai al'umma musulmai kuma ya zama ya zama lalace mutane a rai me zai idan kanin sai ka yaye shi idan yayi daraja ya samu arziki ai da hannunka har a gurin Allah da muke yaye amma ina wani ya iya sana'a da aka yaye shi ya kai kaza wani ya kware a sana'a da cikin bari a yi sihiri da kawai an yi wa su ne, wani irin sihiri wanda zai wayi gari Ba ya iya zama inda zai yi abin kirki ya iya kaza da cikin nan kaza kaza da haka nan su shiga mutum da ina ba zai iya kulla wani abin kirki ba sihiri masu sihiri sun yi haka wajibi ne azka wajibi ne tsayuwa da neman agajin Allah wata ta yi wa sihiri to da ka ta burin ta kawai wata ba za ta yi aure ba kudin wai nan wani suna wani ya yi wani wata babba a gari nan an samo wata yarinya ba a tashi samo ta wata a can ibadan aka samo ta yar gwamnati ne ba gombe ta nan gabar ɗin nan aka shigo da ita ba su da suke ba tun daga ta Allah ya taimaka ta ambata yar gobe Haka zo da ita nan wai bakon ta ne mata siri wai wanda yake so ta aura da ban wanda suke so ita ko ta aura da a kan wani mata siri kawai shi kenan suke al'ummar musulmai al'ummar da alqur'ani ya gama cika a cikin su wani wani irin eh, lalacewa ake saboda haka mutane suna cikin sirri sosai ha'inci tsakanin juna da juna wannan ya haɗu ha'inci wannan hanya ha'inci na guri ha'inci na taɓa lafiya ha'inci na tsiye ha'inci na kaza Ina abubuwa dole dole al'umma mu gane Allah shi ne Allah wanda ya yi sihiri ya kafirta shi ta mutum zai kafirta a kan duniya ya lalata rayuwar kuma ya kafirta ya kafirta ba ba Allah ba shi ma'alala ba shi ba alaƙa da Allah ne. wannan rayuwa da kuke cikin yanzu da rayuwa ta bala'i da ake idan yawa wajibi ne mu da hankali ila zuwa da tauhidi ya zama wajibi karantar da mutane ayoyi da suke magana kan tauhidi da littattafan da suke magana a kan aqida har yanzu ana da gwamnati kawai ake akan magana aqida Allah ya kiyaye haka Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah yajiru 'ala alladhina amanu Allah yana tunkewa yana ba bada kariya ga mu'mini yace inna Allah la yuhibbu kulla tawwabin Allah faison kulla tawwabin mutum kowane yawan haɗin duk an samu ha'inci ne in ce ha'inci wanda ke kusa da shi masa fili a ya ha'inci wanda ke kusa da shi da rusa masa dukiya ko ya kai ga wani abu na dukiyarsa ba tare da sanin ta ba ha'inci ne Allah bai so ne ha'inci ha'inci sifa ce ta munafiki duk ba ha'inci munafiki ne ba mai ha'inci ce munafiki duk mutumin da ya amince da kai ka ha'ince shi ka ci ba, mutum ya amince da kai ka ha'ince shi ko amince da kai a bangaren mulki ko amince da kai a bangaren dukiya a kasuwanci ko ya amince da kai a bangaren gidansa iyalansa akwai maha'inta maha'inta iyalai to da shi wa ina wa wani amince da abokinsa in yayi tafiya ya kasuwancinsa wani abokin shine mai kai masa abubuwa in matan suna buƙatan wani abu to shikenan sai ki abuna mata biyu ne amma sai ya haice shi akan mata ɗaya. Allah ya bayyana haice ya wani wani abu inna Allah la yuhibbu kulla qawmin kafuru mai kafirce cewa mutunci wa ni'imar Allah Allah ya maka ni'ima mutum mai mutunce wa ni'imar Allah sai ya kafuru Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gani Allah ya kare mu daga fata cikin shirka da tsafe-tsafe Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya mana kariya daga dukkan masu bi sharri gare mu da rayuwar mu da duniyar mu da iyalan inna Allah ala kulli shay'in qadir wallahu ta'ala ala insha Allah muna rayuwa cikin da wasu samu da inda muka tsaya wannan masallar samu lafiya Yeah. السلام عليكم dukan bayan Allah da suka turo ke bukatun bayan Allah su su da addu'o'i masu neman aure Allah ya azurta su da aure mai albarka masu neman muhalli Allah ya azurta su da muhalli mai albarka da alkhairi masu neman wadatar ko buɗa muhalli Allah Su wataala ya ba su iko ya azurta su da muhalli mai albarka masu neman cin jarrabawa Allah subhanahu wataala ya ba su nasara masu neman ayyuka waɗanda sun gama karatu suka suna bukatan aiki Allah ka ba su aiki mai albarka waɗanda suke noma Allah ya azurta mu da damuna mai albarka yan kasuwa Allah ya ƙara albarka ya kawo albarka masu sana'o'i Allah subhanahu wa ya kawo albarka a cikin sana'o'i zuriyar mu da yara ƙanana da muke tare da su a wannan guri Allah ka tada su tayarwa na alkhairi mai albarka Allah ka azurta mu tare da su da haddace alƙur'ani da aiki da shi zuriyar mu da suke gida waɗanda ba ta tare da mu a nan suke ko ina Allah subhanahu wani ta'ala ka kara musu albarka Allah ka kare mu ka kare mu daga cikin karshen zamani iyayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu zunuban su Allah ka haska musu cikin kaburburan su kakannin mu Allah ka gafarta musu Allah ka samu da suna cikin yantattu a waɗannan kwanaki masu albarka innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir dukkan manufofinmu dukkan mu da muke zaune a wannan wuri kowa da irin burace-buracen da yake da su ya Allah manufofin mu da gonace gonace mu wanda zai zama alkhairi a rayuwar mu Allah ka tabbatar mana da su Allah ka ba mu nasara ka ba mu dace ya rabbul alamin duk abin da zai zama mana damuwa Allah ka mana maganin sa damuwoyi da suke damu mu a wannan kasa ta mu ya Allah ka kawo mana karshen su bayan Allah da aka ɗauke su a gidan da jinsu ya Allah ka bayyana su ka dawo da su zuwa ga iyalansu ya Allah duk wanda suka bata ba san inda su ya Allah ka bayyana su ka da su zuwa ga iyalansu ya rabbul alamin ya arhamar rahimin shugabannin mu ana kamar su ikon yin adalci abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu da tasu da wannan kasa tamu da wannan jiha tamu Allah ka tabbatar mana da su ya zan jalali wa ikram wannan jami'a tamu Allah ka kara mana albarka a cikin ta ɗalibanta da ma'aikata da kowa da kowa Allah subhanahu wa ta'ala ka kara mana alkhairi da albarka da kare mu daga cikin karshen zamani Allah mana da albarkatu a gidajen mu ya rabbal alamin Allah ka samu na cikin yantattu da kuma iyayen da zuriyar mu da iyalan